baya ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, a wannan yammaci insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, wani ɗan takaitaccen saƙo ne nake son zan gabatar wanda na kwana biyu da kallon bidiyon to amma ganin yadda bidiyon yake trending da kuma yadda zai zamanto wannan bidiyo ya cutar da ɗaliban ilimi ya kuma ɗora waɗanda suke ganin suna kan ƙarya su ci gaba da kasancewa a kan ƙarya da nuna cewa suna kan gaskiya wannan shine dalilin da ya sa zan yi wannan takaitaccen bidiyo akan mutumin da kuka ga sunansa yanzu a mai suna dr abubakar sani birnin kudu ina kyautata zaton haka sunansa yake ɗaya ne daga cikin jigajigan malaman salafiya wanda wannan mutum yana da awa na ilimi kuma su salafiyan suna ƙaddara shi wanda akwai abubuwa da dama na saɓanin aƙida da saɓanin fahimta wanda mu muka saɓa da shi to amma kasantuwar yana iya da aƙidarsa bisa yadda ya fahimta da irin tsarin da yake ganin ya fahimta to babu wani abu sai mu dinga kawar da kai musamman bifiya kai tsaye ya fada cikin mutuncin masu mutunci ba kai tsaye bai fiye yin haka ba Allahumma illa nadiran in ma zai yi to zaka ga in zai fada cikin mutuncin masu mutuncin zai yi talmihi zai dan kauce da abin nan haka ya dan yi kwanakwane haka dai ya dan yi kwanakwane amma baya iya fitowa fili amma kuma in ka saurare shi za ka fahimci haƙiƙanin aƙidarsa ta wahabiyanci yake yaɗawa ita yake kira a kai ita yake bazawa a cikin al'umma wanda muna jin kunya kwarai da gaske ya zama da cewa irin waɗannan su ne malamai na salafiya da sunan ilimi su zauna yanzu misali zan samu ku bidiyon ku ji idan dai wannan irin su ne malaman salafiya to ba abun mamaki ba ne in an ga irin ƙananun yaran su a yau yadda suke hawa kan mimbari an ba su mimbari suna ta jahilci suna jahiltantar da mutane to ba abun mamaki ba ne barambaramar da take faruwa yau a najeriya daga janibin salafiya ta yadda yaransu suka haukace a kan mimbari haukan yaransu ya jawo na ƙasa baya ganin girman na sama su kansu sun rikice ba su san ina suka fuskanta ba kowa kawai daga ya dan ajiye dan wani tsatso a haɓarsa gemun rashin mutunci zai iya fitowa zai dubi ba fa ana maganan wai wanda suke yan ɗariƙa ba a zai iya duban waɗanda suke manya a cikin salafiyan ya haura kansu ya zage su ya ci mutuncinsu wanda in kana neman tambadewa da rashin albarka a yau in kana neman ta zaka same ta cikin da'iran wahabiya maƙiya annabi Maƙiya annabi rashin albarka ya ƙare a cikinsu na sama baya jin tausayin na ƙasa na ƙasa baya ganin girman na sama dukkan su aka zaka gansu suna zab da wannan rashin mutuncin da aka da yake karatun nasu ba albarka ya zama na yaran su kullun cikin rashin mutunci da tsine musu albarka suke wannan ya shi izala abin kunya kafin a je ko ina da ranmu da rayuwanmu abinda suka daɗe suna zagin masoya annabi muhammadu ahlus sunna na haƙiƙa wahabiya suna zagin su suna cin mutuncinsu suna kafirta su alhamdulillah yau daga cikinsu sai wannan ya balle kowa yana samun mimbari sai ya balle sai kafarta na sama sai rashin mutunci wa na sama sai zagin shugabanninsu sai cin mutuncin shugabanninsu ya su ya su wannan hisabi ne a nan duniya tun kafin aje lahira to wannan ya ishe mu mu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu yi wa Allah godiya akan haka wanda inda yau mutane suna amfani da hankalinsu a najeriya to ba wani wanda zai ƙara rike izala kuma ya riga ya san izala ta yi expire ta tashi aiki ba wani wanda zai ƙara kallon wahabiya makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga danganta kansa da su ko ya dinga jin suna da wani tasiri saboda ya riga ya san sun gama aiki sun gama yawo malam wahabiya ta tafi domin ƙarshen rashin albarka kenan ya zamana shi kenan na ƙasa yana tsinewa na sama na sama kuma kullum faman bambami ba su ganin girman manya to ala alin wannan bawan allah da zan yi magana a kansa yanzu wata magana ce bi kulli asafin na rasa sai da na yi ta tantama wani title ya kamata in ba wa karatun in kira shi da raddi ne a bayyana kuskure ne ba kuskure ba ne jahilci ne babu abin da zan iya faɗa sama da haka malamin nan jahilci ya zuba ƙarara jahilci ya zuba abin da zai tabbatar yanzu ilimi gashi za mu buɗe littafi za mu karanta za mu buɗe wannan shine bambanci za mu buɗe mu ɗora hannunsa akan karatun mu gwada masa kuskurensa abin da ya faɗa ha'inci ne zalunci ne ba ilimi ba ne wanda kuma ina son yan uwa su biyo su saurare shi idan sun saurare shi mu ma kuma su saurare mu ga abin da yake faɗa insha Allah tabaraka ta'ala magana tana da misali a cikin rayuwar malaman musulmi musulunci in kana karanta sira ko tarihin rayuwar malaman ahalis sunna a ko'ina a duniya za ka ga in ka je kowanne gari inda an ce wannan shine malamin ahalis sunna a gari to za ka ga ra'ayinsu iri ɗaya ne da wanda yake wata ƙasar ko ba su taɓa haɗuwa ba in ka je iraki ka tambayi malami ka je sham ka je eh, abin nan eh, yaman ka dawo Misira. wannan tsofaffin garuruwan musulunci kenan duk inda malamai suke Inda dai ahlus sunna ne za ka ga ra'ayinsu yanzu ka je ka karanta littafan mutane irin su ibnu hazmi da ibnu abdulbar malamai ne da aka yi su na ahalus sunna a ƙasar andalus a spain har suka rasu ba su samu damar yin haji ba don aka ba su zo maka ba ba su zo madina ba amma manyan malamai ne ta ina suka gano addini ta bin ƙur'ani da hadisai bisa fahimtar manyan littafan nan da aka ruwaito maganganun sahabbai da tabi'ai a cikinsu duk wanda zai bi wannan ku ga ra'ayin mu duk zai koma iri ɗaya sai ka ga an suna magana kamar yanzu Ibn abdulbar bai taba zuwa madina ba ballantana ya haɗu da jikokin imam maliku ko ya ga tafai ko makamancin wannan amma mazhabar malikiya ita ce a andalus kuma a ƙarƙashin abin da ya samu dinnan har yin sharhin muwadda manya-manyan sharhi iri biyu da al da kuma a tamhid din manya-manyan littattafai kuma sharhin da in ka kwatanta shi da sharhin da su ibn hajar suka yi malaman shafi'iyya da suka yi kan sahihul bukhari sai ka ga akwai kusanci saboda me asalin iri ɗaya ne maganar duk ta manzon Allah sai sallallahu alaihi kuma an girmama sahabbai an girmama waɗannan bayin Allah tabi'ai da suka ruwato daga sahabbai don haka haɗin kai da kullum ake zancen a haɗa kai a haɗa kai wallahi inda an so shi kowa da ya so haɗin kan Kungiya ya sai yake so ya a ci gaba zauna a ci gaba da girmama shi ba to an san inda haɗin kai yake ka aje ra'ayinka ka zo qur'ani ka aje ra'ayinka ka zo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aje ra'ayinka ka zo ka bi Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da al-asharatul mubashirin bil janna da sauran malamai zaka ga cewa mun zo mun haɗa kanmu al-qibla mu iri ɗaya ne fahimtar mu duk iri ɗaya ce za mu yi saɓani irin saɓanin da abu Anifa da maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal suka a alwala da tsarki da sallah da sauransu amma usu da ka duk masu lalubo a haɗa kai a haɗa kan musulmi yana nan eh haɗin kai yana nan shine a zo a bi qur'ani ba abu wane ba ko abu wane ko abu kungiya wane a'a a bi qur'ani a bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi za a samu haɗin kai ya Allah muna roƙonka Allah ka shi ake kira kalimatu haƙƙin wuri da bihal batil kalma za zaka ganta kaman gaskiya amma ƙarya aka naɗi ƙarya ce aka yi mata lullubi aka yi mata mayafi da magana na son zuciya idan mun fahimci maganan malam ƙarshen adalci da za mu yi mai shine haɗin kan nan bai yadda a haɗa kai ba sai da abin da shi yake ganin ya fahimta abin da yake ganin shine addini a gurinsa ta yanda inda yanzu zan zo in ce malam abbakar sani birnin kudu ajiye ibn taimiyya ajiye dan abdulwahabi ajiye usaiminu ajiye ibn alqayyim ajiye zahabi ajiye ibn kasir zai ajiye su tsakani da Allah zai ajiye su za ku ga ba zai ajiye su ba in addini ba irin addinin da ibn taimiyya ya a gurin sa ba wallahi ba addini ba ne. in addini ba irin addinin da dan abdulwahabi ya a gurin sa ba wallahi ba addini ba ne. in addini ba irin addinin da dukkan malaman da ya yarda da su suka yi ba wallahi ba addini yake daukan abin ba to amma sai su fake a zo a yi addini irin addinin da annabi ya zo da shi addinin da sahabbai suka zo da shi dama ina yin wani addini ne banda addinin da manzo Allah ya zo da shi illa iyaka fahimtar da kai wa addinin annabi ba zan bi fahimtar ka ba domin gurguwar fahimta nake kallanta fahimtar da kai ba wahabi ya maki makiyin annabi kai wa addinin da sayyidina bakar suka yi ba zan bi irin fahimtar ka ba saboda gurguwan fahimta ne zan yi addinin annabi da irin fahimtar malaman da na gamsu da su masoya annabi amma kun ga sai su yi laffi da dawarani su naɗe guba a ciki su tura wa mutane wannan kadiya na ɗaya kenan ku rike kadiya na biyu yan uwa sai ya nuna cewa duk yanda malamai suke malaman ahlus sunna haka za ku ji ya ce ina so in haka abin da ya ce malaman ahlus sunna za ku ga ra'ayinsu duka ɗaya ne za ku ga babu saɓani ra'ayinsu za ku ga gaba ɗaya ne to malam da ka tashi bada ta yadda yan uwa ku gane cutan da ake yi muku wanda bai gane ba ya gane waɗannan mutanen ba su da imani ba sa son gaskiya ba masoya annabi bane ba musulunci ba ne a gabansu tashi ba da misali da malaman ahlus sunna waye ahlus sunna da ya tashi bayarwa sai ya kira malaman da dukkansu karankaf da sunan ahlus sunna sun saba da shi a aqida aqidan malaman daban sa daban na farko sai ya kira ibnu hazami ibnu hazami ibnu hazami aqidarka da tashi ɗaya ne mazhabarka da tashi ɗaya ne na biyu ya kira ibnu abdulbar ibnu abdulbar aqidarka da tashi ɗaya ne sannan abun mamaki sai ya kira irin su ibnu hajar sal al-imamun nawawi ibnu hajar ba ash'ari ibn hajar da sai ka karasa ba ash'are kuma sai ka ce wannan su ne malaman ahlus sunna ta yanda kun ga a sunnar ma ba su da magabata in ya kira ibnu taymiya ya sa ibnu taymiya ba komai bane cikin kayan miya rubabbi ne za a wurgar da shi dan haka bai da malamai sai irin su ibn hajar ash'ariyawa mu kuma ash'ariyawa ne aqida ta ni irin aqidar ibn hajar ne ibn hajar ba ash'ari ne ni ba ash'ari ne shi kuma bai yadda da ash'ariya ba amma da ya tashi kafa hujja da suwaye malaman ahlus sunna sai kuma ya kira malaman da mu suke ce mana yan bid'a mu muka fi yadda da su to wannan irin rashin wannan cin amana da rashin gaskiya bari ku ga 'yan uwa yanzu karatun da zan masa karatu ga shi kyauta ya ce ba a sabawa a aƙida malaman ahalus sunna aka yi faɗa ba sa sabawa a aƙida ko a ra'ayi afwan in faɗi yanda ya faɗa ra'ayinsu zaka ga ra'ayinsu duk ɗaya ne da malamin malamin da wancan malamin ra'ayinsu duk ɗaya ne ƙarya ne ilimi bai tabbatar da haka ba wannan magana bai kamata a ji ta daga bakin wanda yake kiransa dokta yake kiran kansa dokta ballantana a ji ta a bakin ɗalibi ba kai ballantana a ji ta daga bakin wanda yake kiransa dokta ba saba ba sabanin ra'ayi yanzu za mu tabbatar maka akwai sabanin ra'ayi a gurguje bari ku ga ibnu taymiya da albani sun saba a aqida salihul fauzan da albani sun saba ibnu abdul wahab da albani sun saba to mu tafi mu fara magana yan uwa malamin da ya kawo na farko don ku gane bambancinsa da malamin kun ga ya ce malamin ahlus sunna haka ya ce ko Madauki Ibn ibnu hazamin na farko abu muhammad ibnu hazamin al-andalusi wanda ya rasu a shekara ta 300 wanda aka haife shekara ta 384 ya rasu a shekara ta 456 a zahiri zahiriyul mazhabi ne kai zahiriyul mazhabi ne kai maza mazabi ne zai iya cewa a ah, kaza kaza kaza to bari ka ji malaman ka abin da suka faɗa cewa malaman ahlus sunna ba sa saba aqida ai ka yadda da ibnu kasir ka kuma yadda da ibnu taymiya ka yadda da albani to bari ka ji abin da suka faɗa akan ra'ayin ibnu hazamin tare da cewa ibnu taymiya kun san shi akwai laffi da dawarani wani waje sai ya bi ibnu hazam wani waje kuma sai ya kaftare ibnu hazam haka yake ga abin da yake cewa ga ibnu kasir ya ce كان من أشد nasi tawilan fi باب usuli ibn hazm ya kasance yana daga cikin mafi tsanani cikin malamai wajen yin tawili a babi na usuli babin aƙida ya ce wa ayati sifati da ayoyi na sifa na Allah li'annahu kana awwalan qad tadalla min ilmi al-mantiq saboda daga farko ibn hazm ya konkwadi ilmin mantiq ya koshi a tambayi ibnu taymiya me ra'ayinsa akan ilmul mantiq kai da kake maganan ibn azam a tambaye ka me ra'ayinka akan ilmul mantiq ga ibnu kasir yana ƙaryata ka cewa ra'ayi baya sabawa ya gwada daga nan ibnu kasir da ibn azam sun saba kai me maganan kai kanka ka saba da ibn azam din daya ko mu tafi cikin asilsilar sahiha na albani mujalladi na ɗaya za mu ga albani ya nakalto maganin ibnu abdulhadi mai al'ukudu durriya dai na ibnu taimiya ga abin da yake faɗa cikin akan ibnu hazam ya ce na hazam kana jahamiyan jaldan ibnu hazam jahami ne tsantsan ba jahami ne wa kana la yuthbitu min sifati illa nazar al-yasir baya tabbatar wa Allah da sufofinsa sai dan kadan daga cikin sufofin tafaddal malaman ka suna zagin ibnu hazam kai kuma da ka zo za ka ba da a hakikanin ahlus sunna ka san malaman ka ba sa cikin ahlus sunna sai ka ɗauko ibn hazam sai kai ardinsa a mazaunin ahlus sunna sai kuma ka ja sai ka ninke ya kamata mu zo mu haɗu mu tattauna a duk Allah baka san wannan bane in kana dakta baka san wannan baka zama jahili kwalin banza ka samu kwalin banza ka samu in kuma ka sani ka ɓoye bala'in ya fi tsanani ka ha'inci al'uban annabi jama'a ku ce min ɗaya mu tafi kan malami na biyu da ya kawo ibnu abdulbar aƙidarka da ta ibnu abdulbar iri ɗaya ce a babin aƙida kawai nake so in kama ka bari ku ga mu kama shi a babin aƙida da shi da ibnu abdulbar ba aƙida su iri ɗaya ba misali ibnu abdulbar abu umar kenan ko yusuf bin abdullahi namiri wanda aka haife shi shekara ta 368 ya rasu shekara ta 463 na farko ibnu ibn, ibn abdulbar sai da ya zamanto zahiri bai ibnu hazam kenan sannan daga baya ibnu abdulbar ya koma ba maliki ya koma maliki shine yi littafin da malam yake faɗa ko da ke ba iya littafin sa ba ma kenan a malikiya amma wannan su suka fi shahara da at-tamhid da al to ga abin da yake faɗa cikin at-tamhid din da ka faɗa dai kai malam littafin da ka faɗa ajime ibnu abdulbar yake faɗa cikin at-tamhid lokacin da ya zo kan faɗin Allah ya ce Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wannan ai tana daga cikin ayatu sifat la khilaf fi dhalika la fi dhalika ko to barka ji sai ya ce wa laysa maji'uhu harakatan wala zawalan wala da aka ce Allah ya zo sai ya ce zuwan Allah nan laisa harakatan ba motsi bane Allah baya motsi wala zawalan Allah baya gushewa daga nan ya zo nan walanti kalan Allah ba ya ci ruwa daga nan ya zo nan kai mai aqidan ka me ibnu taymiya ya koya maka zuwan Allah a wajen shi shine Allah zai tashi daga nan ya zo nan Allah yana motsi yanzu zamu karanta aqida ibnu taymiya kenan ga kuma ibnu abdul bar shi kuma yana faɗa cewa an ce Allah ya zo ba a nufin cewa Allah zai curu daga nan ya bar nan ba ya zo nan ba a nufin Allah yana motsi ka kuma lulluɗe mutane ka ɓoye musu sai ka nuna kai ne alis sunna ga su ibn abdul bar suna goyon bayan ka ina tsoron Allah ana ina tsoron Allah sai yace ce inna ma yakunu idza kana al-ja'i jisman aw jawharan yace ana samun tashi daga nan a koma nan ne idan wanda zai zo din jiki ne ko jauhari ne yace falan ma thabata annahu laysa bi jismin wala jauharin tunda ya tabbata mana Allah ba jiki bane ba jauhari bane lam yajib ay yakuna maji'uhu harakatan bai kamata in an ce Allah ya zo ba a sifanta Allah da motsi tafaddal gashi aqida ibnu abdul bar amma ka kun wa mutane haka fa wahabiya suke wannan shine wahabiyanci su lullube wa mutane gaskiya su koye musu wala nuqulatan yace ba cewa Allah ya ciro daga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya koma nan to bari ku ga abin da zai baku mamaki wannan a tamhid ko to mu koma cikin al-istizkar din na ibn abdul bar din mu koma mu koma mu koma bari ku ga bari ku ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yan uwa da Allah bari bari bari bari mu yi bari mu yi shaf bari daga janareto bari daga janareto ayi mana afuwa da Allah assalamu alaikum wa rahmatullah da Allah uwa a yi haƙuri bari a yi haƙuri a halin najeriya sun ɗauke mana wuta amma na ɗaga janareto a yi haƙuri a yanzu mu koma yan uwa mu koma wajen ibn abdulbar cikin alistis karnashi mu ji kuma me ya ƙara cewa shin za ku ga ra'ayinsa ɗaya ne da na wannan malamin ko kuma ra'ayinsu da bambanci ga abin da yake faɗa cikin alistizkar mu duba alistizkar juz'i na takwas shafi na ɗari da hamsin da uku ya ce wa qad qalat firqatun muntasibatun ila sunna an samu wasu jama'a wasu gungun jama'a wanda suke danganta kansu da sunna kamar ibnu abdulbar yana magana da wannan malamin sai ya ce suna cewa innahu ta'ala yanzilu bi zatihi Allah yana saukowa da zatinsa yanda ibn taymiya yake faɗa wa huwa qawlun mahjurun ibn abdulbar ya ce wannan zance ne abin gujewa abin abun ki li'annahu ta'ala dhikruhu laysa bi mahallin lil haraka domin Allah baya motsi ba a sifanta Allah da motsi wala fihi shay'un min alamatil makhluqati Allah baya dauke da wani abu da ya dace da alamomi na abin halitta masu motsi ga ibn abdulbar ga ibnu abdulbar malam da ka kawo kaga daga nan mun fahimci ibnu abdulbar daban kai ma daban wannan abu na ɗaya kenan bayan wannan yan uwa mun fahimci Ibnu abdulbar ko to bari ku ji abin da zai ba ku mamaki ga ra'ayin shi kuma Ibnu taimiyya ibnu taimiyya akan abin da ya shafi motsi cewan Allah tabaraka wa ta'ala yana motsi domin ku tabbatar waɗannan mutanen ba tsoron Allah suke yi ba ba kuma gaskiya suke so ba a duba ibnu taymiya kun ji ra'ayin ibnu abdul bar ba a sifanta Allah da motsi to bari ku ji ra'ayin ibnu taymiya a gurin ibnu taymiya Allah yana motsi Allah yana tashi daga nan ya koma nan a gurin ibnu taymiya to me ya haɗa ka cewan malaman ahlus sunna aqidan su duk ɗaya ba su samun bambancin ra'ayi to ga ibnu abdul bar ra'ayinsa ya bambanta da na ibnu taymiya kuma a babun aqida kaga malam akwai ayan kwashin mark akan karatunka bari ku ji a duba littafin ibnu taymiya sharhul aqidatil asbahaniya juz'i na ɗaya shafi na 79 na ibnu taymiya ya kawo maganan usman bin sa'id darimi na kilan wa mukirran kuma ya yadda da magana ga abin da yace wa amma da awaka bi anna al qayyumi da awadda kai cewa fassara sunan Allah al-qayyum shine allazi la yazulu an makanihi wala ya yataharraku cewan Allah baya gushewa daga yanda yake Allah baya motsi fala yuqbalu minka hadha at-tafsir illa bi atharin sahihin ma'surin an annabi sallallahu alaihi wasallam aw an ba'di sahabati aw tabi'ina ba za mu karbi wannan tafsirin daga gare ka ba sai ka kawo mana wani asari sahihi daga manzon Allah ko daga sahabbai ko daga tabi'ai sai yace ya al li'annal hayyal qayyum yaf'alu ma yasha'u domin alhayyul qayyum Allah kenan yana aikata abin da ya ga dama wa ya taharraku idza sha'a Allah yana motsi girgiza in ya so tabaddal ina aqidar ku aqidar ku daban aqidan ahlus sunna daban sai yasa ake gaya muku yan uwa waɗannan mutanen da suke yaudaran ku ahlus sunna ahlus sunna wa billahi alladhi la ilaha illa huwa basu da alaka da sunnar annabi in ka bari suka yaudare ka da sunna a baki amma aiki suna tusa maka kin annabi da wahabiyanci ba za ka ga Allah da kyau ba ga ibnu taymiya yace wa yataharraku idza sha Allah yana motsi in ya ga dama wa yahbitu Allah yana faduwa daga sama wa yartafi'u Allah yana tashi daga ƙasa ya haura sama idza sha in ya ga dama wa yaqbidu Allah tabaraka ta'ala yana tsukewa in ya ga dama yarhamukumullah nas'alullah salamata wal afiya wa yabsudu Allah yana basadawa in ya ga dama Waya ya Allah yana tashi tsaye waya jilisu Allah yana zama idan sha in ya ga dama li'anna zalika amaratu ma bainal hayyi wal mayyit domin wannan abubuwan da Allah yake yi shine alamu da yake bambanta matacce da rayayye li'anna kulla mutaharrikin li'anna kulla mutaharrikin la mahalata hayyun domin duk wanda yake motsi babu makawa rayayye ne ma'ana tun da Allah raye ne yana motsi wa kullu mayyitin ghairu mutaharrikin la mahala duk kuma matacce zaka ga baya motsi tafaddal kun gani yan uwa kun gani to me aqidar me ya hada aqidar ibnu abdul bar da aqidar me ya hada ibnu abdul bar ibnu abdul bar ba maliki ibnu taymiya mujassimi me ya hada aqidar ibnu abdul bar sannan idan kun dawo bayan wannan ya kawo ya yi maganin ina tsammanin ya kira sunan al'imamun nawawi abu zakariya ya haya bin sharafin nawawi wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasa shekara ta 676 to shi fa al'imamun nawawi yan uwa ku sani duk yanda aka ji biyu yana maka al'imamun nawawi babban malami mai littafin nan na riyadu salihina na kaza na kaza na al'arba'unan nawawiya arba'una hadis dai da za ku ga malaman su suna ta karantawa suna mai sharhi ba shafi'i ne na farko na biyu ba ash'ari ne irin aqidan abul fati me ya hada ka da shi in ka zuciya a jihar imamun nawawi ka nemo malamin ka wannan kenan na malami na gaba idan ka ɗauki shahabuddin abul fadl ahmad bin ali ibn muhammad amirul mu'minin na fil hadisi shaykhul islami ibn hajar al asqalani ba shafi'i ne ba ash'ari ne to ina malam ya samo karatunsa di yanda ahli sunna suke ba su saba wasu ahli sunna na Allah ko kuma wahabiyanci da suka yi intihalin suna suke neman su jingina wa kansu sunnar annabi wanda sunnar manzo Allah ta kubuta daga gare su ta kubuta daga gare su sannan yan uwa mu bar wannan batun cewa kaga dai yanzu mala ya tabbata bai da alaka da ibnu hazami bai da alaka da ibnu abdul bar bai da alaka da al-imam an-nawawi bai da alaka da ibnu hajarin al-asqalani wannan ta tabbata a ilmance ko to hatta su waɗannan din da ya faɗa wa ya ce masa ra'ayinsu baya bambanta kowa ya san ra'ayin ibnu hazamin akan alatu tarab kayan kiɗa me ra'ayin ibnu hazamin kai. ibnu hazamin yana tafiya akan ciwon haramun ne hatta hadisan da suka zo akan haka hatta hadisan cikin bukhari wanda yake mu'allaki ibnu ya yayi fata-fata da su wannan kuma ba shi ne ra'ayin ibnu abdulbar ba kaga ra'ayin ibnu abdulbar da ra'ayin ibnu hazami sun saba da aka magana malam din da ya faɗa ba magana ce ta ilimi ba a canza lali wannan na ɗaya kenan sannan bari ku ga ku ajiye wannan mu dawo cikin gidansa gidan wahabiyanci gidan makiya annabi mu ɗauko ibnu taimiyya mu ɗauko albani za ku ga sun saba akan mas'alar da take mas'ala ce ta aƙida cewa ahlus sunna ra'ayin su baya sabawa ga ibnu taymiya da shi da albani sun saba sai yaya misali ibnu taymiya kowa ya san aqidansa akan mas'alan fana'un nari wuta za ta ƙare albani bai yi wa ibnu taymiya raddi ba in ka ce babu ka duba muqaddimar da albani ya yi littafin na al-imam sanani raf'ul astari din nan na al-imam sanani a shafi na 25 yake cewa albani karara bari ka ji fa kaifa yaqulu ibn taymiya ta yaya ibn taymiya zai ce walau ƙuddira azabul la akhira lahu ibn taymiya yace da za a kaddara a samu wata azaba da bata da karshe lam yakun hunaka rahmatul batta da kwata-kwata ma ba za a samu rahama ba dan haka azaba dole za ta zamanto tana da ƙarshe in ba ta da ƙarshe to babu ma'anar rahamar Allah albani ne na ƙalto maganar Ibn taymiya sai yace. faka annar rahmata inda wula ta tahaqqaqu illa bi shumuli halil kuffari albani ya ce ibn taimiyya ya ɗauki cewar rahaman allah ba za ta cika ba ne sai in ta shafi kafirai al'adi ne wanda suke masu taurin kai a ɗagi ne wanda suka saba wa allah ya ce alaisa hadha min akbaril adilla ala kadai ibn taimiyya ya ce yanzu wannan bai daga cikin manyan dalilai da yake gwada ibn taimiyya yana kan kuskure wa bu'udihi huwa wa man tabi'ahu ala sawabi da yanda ya yi nisa da gaskiya da shi da wanda duk suka bi shi suka bar gaskiya ya ce fi hadihil mas'alal khatira cikin wannan mas'ala wacce take mai hatsari tafaddal ka ce ba su sabawa ahli sunna da yanda suke ra'ayin su ɗaya ne ga albani ya mangaje hancin ibnu taymiya a ina malam ka samu wannan karatu kawai sai ku zo ku tara yara ba sa karatu ku yi ta musu kuna gaya musu ƙarya da gaskiya abinda ilimi ya tabbatar ba za ku faɗa ba yanzu kuma wani ba wai biya zuciyarsa tana nan tana famfo da dudu an taba malamin sunna malamin sunna ya rajul taqilla yanzu shine malamin sunna ko ni ne malamin sunna ni da nake jawo littafi nake karanta ma shi da yake gaya maka molanka waye malamin sunna kuma baka isa ka duba ba duk ka ko ka a kwabar kake sa shi ko a tsakanin matsi matsin ka ya tsaya baka isa ka ce ka duba wannan karatun babu ba bi malamanku a hankali ba a ce kar ku bi malamanku ba ba a ce kar ku girmama su ba ba a ce kar ku so su ba amma ku daina musu makauniyar biyayya ta yadda kawai za su dinga jawo jahilci suna ɗora hannunku akan jahilci ku kuma kuna bin su kuna tafiya inda haka ba daidai ba ne malam ka ji tsoron Allah ka fito ka janye wannan maganar naka ka gyara wannan karatun wannan karatun bai ba ba daidai ba ne a goge shi to bayan wannan to gashi ba yanzu muka karanta ƙida cewan ibnu taymiya a gurin ibnu taymiya Allah yana motsi ba a cikin sharhul aqidatul asfahaniya mun karanta ko to bari kuma ku ji ra'ayin albani shi kuma bari ku ji ra'ayin albani bari ku ji ra'ayin albani akan Allah yana motsi ga ta kalma ce ta aqida ya saba wa ibnu taymiya qarara albani ana tambayansa a mausu asa tana nan cikin shamila ko kuma shirin nan nasa yana ga silsilatul hadi wa nur ne ko wani abu wanda dan jarida yana tambayan albani ga tambayar da ya masa akan Allah yana motsi bari ku ji babun babi hal yusafullahu ta'ala bil harakati wal intiqal shin ana iya sifanta Allah Allah yana motsi ko Allah yana ciruwa daga nan ya koma nan yace fadilatu sheikh dan jaridan yace fadilatu sheikh hafizakallah hal yumkin an nasifa Allah ta'ala bi annahu yataharrak shin malam albani za mu iya sifanta Allah da cewan Allah yana motsi wa dalilu idza kana jawabu bi na'am menene dalili idan amsan da zaka bayar eh Allah yana motsi ne wa jazakallahu khairan yace Allah tabaraka ta'ala ya saka maka da alkhairi al-shaykh al-jawab bisalbi wa laysa binam albani yace al-jawabu amsar da zan baka bisalbi a'a Allah baya motsi wa laysa bi na'am ba zan ce maka na'am ba ibnu taymiya ya ce Allah yana motsi albani ya ce Allah baya motsi malam kuma ka zo ahlus sunna ra'ayin su bai saba muqaddara ibnu taymiya yana cikin ahlus sunna muqaddara albani yana cikin ahlus sunna a yanda kai ka dauka a yanda kai ka dauka to gashi sun saba ya yake nan ina batun gaskiya abu na biyu albani ya ce la yajuzu lil muslimi an yasifa rabbahu illa bima wasafahu wa nafsahu fi kitabihi bai kamata dukkan musulmi ya sifanta Allah da wani abu ba sai abin da Allah ya sifanta kansa da shi cikin littafinsa aw wasafahu bihi nabiyuhu ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da shi fi ma sahha min hadisihi cikin abin da ya inganta da hadisansa faqad jaa wasfullahi tabaraka wa ta'ala bil uluwi wa bi annahu yanzil zamu ga an samu Allah ya sifanta kansa da uluwi da kuma Allah yana sakowa hadisun nuzuli misali sai ya ce walaysa fi dalika kama kulna innahu yataharraku aw yantaqilu zamu ga cikin Qur'ani duk cikin hadisi ba gurin da aka kawo Allah yana motsi ko Allah yana ciruwa daga nan ya koma nan kaga albani ya kore sai ya ce li'anna hadhihi al-alfaz lam tunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan lafuzan ba a ciro su daga annabi ba fadlan an annaha lam tuzkar fil qur'ani ballantana ma ko ambatan su a cikin alqur'ani ba yi ba alkarim walidhalika saboda haka fala yajuzu an nasifahu bi lawazimi a sifati bai kamata mu sifanta Allah da lawazimin wasu sifofi ba fananu na na'rifu anna min ɗabi'atil bashari mu mun sani yana daga cikin ɗabi'an ɗan adam annahu idza sa'ida aw nazala anna la da la tasawwaru su'udahu wa nuzulahu illa bi harakatin tatanasabu ma'a kaunihi makhluqan idan mun sufanta dan adam mun ce ya hau ko ya sauka to ba za mu iya surantawa a kwakwalwar mu suranta hawan dan adam ko saukansa ba face sai mun sufanta wannan dan adam ɗin yana motsi wannan fa ne yake faɗa sai ya ce amma Allahu azza wa jalla amma Allah madaukakin sarki la na'rifu anhu illa ma wasafa bihi nafsahu ba mu san komai ba sai abin da Allah ya sifanta kansa da shi fala yajuzu an nasifahu bil harakati bai kamata mu sifanta Allah da motsi ba wal intiqali bai kamata mu sifanta Allah da ciruwa ba malaman wadu sunna ba su saba to ga albani ya raddanci ibnu taymiya mas'alatu fana'in nari ya saba da ibnu taymiya mas'alatul haraka ya saba da ibnu taymiya a dinga gaya wa mutane gaskiya tsakani da Allah abin da ilimi ya tabbatar a tabbatar sannan bari ku ji kun san cewan fauzan salihul fauzan wanda ina kyautata zaton ina tsammani yana raye yanzu ɗaya daga cikin malaman saudiya an tambaye shi akan albani shin albani yana yana alaka da aƙidan irja'i abinda salihul fauzan ya ce da'awa albani tana taimakawa wajen yaduwan aƙidan irja'i ƙarara bari ku ji ƙarara bari ku ji ƙarara bari ku ji ga ta nan شيخ الله يحفظكم آه انتشر لكم مقطع على اليوتيوب ان انكم قلتم ان عن الالباني انه عنده ارجاء انكم قلتم عند الالباني عنده ارجاء اي طبعا عنده ارجاء ما دام ولا ارجاء ما دام ولا ارجاء انتشر باسلوب طيب لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الذي قال عن الالباني عنده ارجاء اما انه ما يعرف الالباني او ما يعرف الارجاء كيف نتعامل بين كيف هذا؟ التي عما يكون جزاكم الله خير الله يحفظكم to <laughs> wannan fauzan ne aka tambaye shi karara ya faɗa ya ce albani da a awarsa ta taimaka wurin yaduwan irja'i to malam ka zo kana magana kana cewa a ah, su malaman ahli sunna ba su ba su waye malaman ahli sunna kuma da ka tashi kawo malaman ahli sunna sai ka kawo malaman mu baka kawo malaman ka ba oh dama malaman mu sune malaman ahli sunna ka kawo ibnu taymiya mana makofin sa ka kawo ibnu taymiya a sa fadin cewan hatta ibn mutum ya ce a aqida ba a sabawa bari ka ji jawabin ibnu usaymin cewan a aqida ma ba a sab zai gaya maka kwarara ga ibnu usaymin dinka zai gaya maka karara cikin aqida ma ana samun sabani karara ga littafinsa sharhul aqida safariniya ga abin da yake faɗa juzu'i na ɗaya shafi na ɗari uku da bakwai ga usaimin ƙarara zai ce maka aqida ana samun sabani wa qala shaykh ibn usaimin ibn usaimin ya ce wal qawlu bi anna al aqida laysa fiha khilafun ala al itlaq ghairu sahih mutum ya fito ya ce aƙida ma ba a samun saɓani a cikinta ya ce ba daidai ba ne fa innahu yujadu min masailil aƙida ma ya amalu fihi insanu zanni a cikin aƙida ana samun wasu mas'aloli da ɗan adam zai yi amfani da zato a cikinsu wannan ibn usaimin ne ya faɗa wannan magana da malam ka faɗa kuskure ne wallahi kwata-kwata idan muna ganin irin wannan maganganun naku muna dariya muna yi wa wabiya dariya mukan ji takaici mu ce yanzu waɗannan ne malaman ku wabiya idan dai waɗannan ne malaman ku to gaskiya tur da malaman ku muna gaya muku ba ku yi nasarar samun malamai ba wallahi ba ku yi nasarar samun malamai ba ya zama irin waɗannan ana samun irin waɗannan kusakuran ƙananun masail irin waɗannan kawai malami sai ya juya ya shantake ka ce malaman alu sunna da ka tashi kawo malaman alu sunna ka kawo malaman ka kar ka kawo namu kar ka kawo malaman mu ka kawo malamanka ibnu abdulbar ba maliki abul fatih ba maliki ibnu hajarin al-asqalani ba shafi'e ba ash'ari abul fatih ba ash'ari kai kuma la maliki wala ash'ari wala shafi'i kai ba ba shafi'an ba ba ba ash'aran ba ba ba maliki ba ta ina kuka da ibnu hajar hankaka mai da dan wani naka inda gaske ne muna gaya wa wahabiya in kun yi zuciya duk wahabi yana ganin ya gini ga ku ajiye malaman mu ku ɗebo naku duk wani ɓangare da ka sani wa billahi allazi la ilaha illa wahabiyawa ba su da malami a wannan bangaren bangaren hadisi da ya ziro da malaman mu suke gadara bangaren ulumul qur'an da ya ziro da malaman mu suke gadara bangaren tafsiri da ya ziro da malaman mu suke gadara kowane fanni da kake so bangaren luga ka kawo babu wani fanni fa wanda face sai kaga malaman mu su ne fursan na wannan fannin amma kuma ba ku da abin zagi sai waɗannan malaman sai sufanta mu da yan bidi'a kuma in kun tashi dan rashin mutunci da rashin kunya kuma ku ɗebo malaman musu malamin littattafai ku zo kuna sa ga wannan zan sa riyadu salihina wannan zan sa bulugul maram bulugul maram ibn hajar al-asqalani ba ash'ari riyadu salihina al-imam an-nawawi ba ash'ari kada ko bulugul maram da ibn taymiya ka sa nan yana da shi ko ka ɗauko riyadu sali na na ibin qayyim ka sa'in yana da shi to sai sa yan uwa ku ba a hankali waɗannan mutanen suna cutar da addini kuma kai kila kai mutum ne mai kishin addini mai son addini wanda kake ƙaunan addini amma suna cutar da kai ta yanda ma baka sani ba to shawaran da muke baka shine ka zamanto a waye za ka bi su ka bi su amma ka san wa kake bi ba su da alaka da sunnar manzo Allah lamin qaribin wala min ba'idin yanzu dai ya ishe abun kunya wannan malamin da ya tashi cewa malaman ahli sunna da yanda ka gansu ra'ayinsu duk ɗaya ne sai gashi a cikin gidan ma ibnu taymiya ya saba kuma wannan sabanin wallahi zan iya kawowa cikin carbi yanda uthaymin ya saba da albani yanda albani ya saba da bimbaz yanda bimbaz ya saba da fauzan ɗauki ƙararan ƙara ba da wani misali ƙwaya ɗaya alhadisul kudusin nan da yake cikin sayi musulmi ina tsammanin ko ya zo cikin sayi haini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce cikin wannan hadisi ah, idan bawa na ya zo min in a cani yamshi a taituhu har walatan in bawa ya zo min yana tafiya zan zo mai har wala har wala shine gudu jogin to wannan hadisin ka je ka ga saɓanin da bimbas ya yi fassarar bimbas ra'ayinsa daban akan hadisin fauzan ra'ayinsa daban akan hadisin usaimin ra'ayinsa daban akan hadisin jabrin ra'ayinsa daban akan hadisin ibnu taimiyya ra'ayinsa daban akan hadisin albani ra'ayinsa daban akan hadisin duk sun saba kuma in ka ɗauki fassarar wannan a zahiri za ka iya musamman in ka ɗauki fassarar fauzan to zaka iya kafurta usaimin zaka iya kafurta bin haka in ka ɗauki fassarar bin bas zaka iya kafurta usaimin zaka iya iya kafurta usaimin ka iya kafurta fauzan haka fa aqidan nasu yake tafiya haka aqidin nasu yake tafiya kuma an zo an yi wa mutane coge kullum mutum sai dai ya faɗa sunna sunna a baki ka ritsa bawabi ka ce bawabi ina taya kamar na sunna sunna ba ni sunna ɗaya da ka zo ka tarar musamman a Najeriya kuka tarar musulmai ba sa yi ko kuke wannan sunnan ku ba mu sunna ɗaya tak ba na biyu kwaya ɗaya muke bara har yau wahabiyawa ku ba mu sunna ɗaya da kuka tarar musulmai ba sa yi ku kuka kawo me sunnan me sunnan zaka ga ba za su iya baka ba kawai yan damfara ne kuma irin wannan ya ishi mutane abin takaici ku duba irin su da jakidai ya hau kan mimbari da sunan wai yana kira zuwa ga sunna mutumin da bai ma fahimci addinin ba ina mai rantsuwa da zatin Allah a sallah kawai wa billahi allazi la ilaha kai a alula sai an kura da jaki wallahi bai san hukunce hukuncen alula ba bai san ballantana a zo sallah mutumin da bai iya alula ba bai iya sallah ba bai iya qur'ani ba bai iya hadisi ba bai iya komai ba tsabar rashin mutunci ya iya shi suke dora suna ce masa malamin sunna malamin sunna malamin sunna waɗannan malaman naku kazaman malamai irin waɗannan ya zama na su ne sunnar manzo Allah take su kun ga yan samu matsala ba ku da wani fekikken rashin mutunci sunnar kawai shine lokacin da suke jin daɗi in za a taɓa iyayen manzo Allah a kafarta su sunna sunna suna murna za a kafarta iyayen annabi ko za a ce annabi bai da albarka sunna za ka ga suna faɗa ko za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ko za a ce annabi mutum ne kaman kowa ko za a ce annabi yana fitsari a tsaye ko za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam baka neman taimakon a nan ne zaka ji suna kiran sunna ta yanda za su dan kofar maka da annabi a zuciyanka kana musulmi kana musulmi ka daidaita imaninka ka daidaita imaninka ka daidaita imaninka to kun ga dai malaman su ma ba su san komai ba ballantana jahilan yaran su kuma duk tsiyar mutum ya je ya duba zai ga wannan abin da na kawo din zai gani zai gani zai gane malamin nan ya kwafsa ya sauka layi wannan maganar da ya faɗa kawai ta mola ne molan ka ne kawai zuciyarsa ce ta raya masa ya zo yake faɗan wannan kuma abin da zan rufe da shi na ƙarshe yan uwa in dai kuna mutum na da hankali ya san me yake a dai najeriya a yanzu a najeriya a yanayin yadda wahabiyanci take a yanzu ya zama na kana bin malaman wahabiya to ka tabbata a sararre wallahi ka tabbata ma baka da ganewa ta yadda in manzan Allah ya zo ma ka juya wa annabi baya a dai halin da wahabiyanci ya tsinci kansa a yanzu karami ya tsine babba babba ya tsine karami karami ya ce manyan ba sa bin sunna su manyan su ce kananan ba sa bin sunna amma tare da haka a irin wannan gwaran ka bi su kai ka tabbatar cewa wallahi ka halaka kuma zan ba ku misali guda ɗaya yanzu ku ɗauka ƙadiyan dakta jaki lokacin da muka ritsa shi zagin annabi da yi saboda ya zagi annabi duk wahabiyawan najeriya suka yi cappa suka kawo masa ɗoki cewan dakta jaki ya zagi annabi yau ka je ka duba ka ga duk wanda ya zo ya don ya kawo wa dakta jaki ɗoki sai da allah ya kunyata su yanzu allah ya farraka kansu saboda duk wani haduwa da aka yi ba a cikin Allah ba akhiruhu inna lillahi karshen haduwan inna lillahi inna ilaihi raji'un ne domin ma kana lillahi dama watta sala wa ma kana li ghairillahi zala fasala ku je ku duba ku gani daya bayan daya ku bi jahilan da suka zo za su kawo masa doki saboda ya zagi annabi su taya shi kara zagin annabi da yi. ku bi yau duk ku duba za ku ga dukkansu. in ya hau kan mimbari zagin su yake cin mutuncin su yake tun daga kan dan Allah ya kunyata su tun daga kan shugabannin ru'usul jarima din su asalin gada-gadan wato rikakkun wahabiya wanda suka zo suka zo za su kawo mai doki lokacin yana furizin. suka za su kawo mai doki bayan sun zo lokacin an sako shi a ranar da aka sako shi suka zo suka ziyarci gwamnan bauchi suna cikin falon gwamna ƙauren bauchi ba su bar cikin bauchi ba suna cikin gidan gwamnati ya hau ya tsine musu albarka ya ce Allah ya isa da suka zo a ra'aitun a ra'aitun ya tsine musu albarka duk wanda suka sa hannu a taimake su sai da ya yi fada da su ha dan uwanmu ne akan sunna yake ya zagi annabi mu je mu kai masa kariya kai ma ya zage ka ya ci mutuncinka a zagi ya zagi annabi kai ya barka kai waye kai ya zagi annabi kai ya barka ku lura haka kuma ku bi ɗaiɗaikunsu kaf ɗinsu duk wanda ya zo na sakkwata ne na kano ne na maiduguri ne na ina ne kaf ɗi ya zage sa kan mimbari ya ci mutuncinsu to kuma har yanzu Allah ya baka wannan dalilin a hannunka ka zama kana bin dakta Jaki Allah ya nuna maka bai iya jan baki ba ka bi shi bai iya jan Qur'ani daidai ba bai iya jan hadisi daidai ba bai da fahimta amma har yanzu ka bi shi ka kaga wannan asara ta tabbata asara ta tabbata kuma baka da uzuri a gaban Allah wallahi baka da uzuri baka da uzuri hatta shi wannan malamin da muke magana a kansa shi wannan dakta abubakar sani birnin kudu din shi da muke magana a kansa shi ma Dr. jakin sai da ya surfane shi ya wa Dr. jakin nasiha sai da ya surfane shi da aka yi uwa kowa ya dawo da hankalinsa jikinsa Allah ya gani mu ba muna yin wannan abin dan in kun ga muna zafi zafin rai ne da yake shiga jikinmu saboda ga gaskiya mutum yana gani amma kuma ya bata duk da cewa shirya tana hannun Allah ne innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man sha. Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kuma Allah dama ya riga ya faɗa sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa iyaru kulla ayatin la yu'minu biha duk ayan da zaka nuna wa mutum duk bayanin da zaka yi mai yanzu gashi littattafai na bude na karanta ba ra'ayi na ba na jawo na bude na karanta amma wani bawa biye zagi zai yi bai yadda ba saboda me sa'asrifu an ayatin ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq Allah ya ce zan juyar da ayoyi na ga masu girman kai a doran ƙasa wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha duk bayanin da zaka musu duk ayoyin da zaka kawo musu duk bayanin ka buɗe littafi kai musu ba za su yi imani ba wa in yarau sabilar rushdi la yattakhizuhu sabila a nuna musu hanyar shari'a ba za su bu ba wa in yarau sabilar ghayyi yattakhizuhu sabila in sun ga hanyar bata kuma su jaki suna kiran ku ku raina annabi ku ci mutunci annabi ku zagi yayan annabi sai ku bi su musulmi karfawa kanka asiri karfawa kanka asiri duk yanda kake jin haushin mu muso muke mu hada ka da annabi wancan kuma suna kiran karabu da annabi karabu da matafiyar annabi wa billahi alladhi la ilaha illa huwa ba wahabi bai da alaka da sunnar manzan Allah lamin qaribin wala min ba'idin faran ka zai yi damfaran imanin ka zai yi yayi tijara da kai ka ji wannan da kyau ka je ka yi nazari kafin ka mutu wallahi duk wanda ya mutu akan aqidan dan Abdul Wahabi wallahi da aqidan Ibn Taymiya. wallahi ba zai ga Allah da kyau ba wallahi ba zai hadu da Allah da kyau ba wannan ita ce maganar gaskiya za ta yi muku dace amma dole a gaya muku marasa lafiya ne ku dama shi likitan yana baka magani zaka ga kana ta kumfan baki kana yana da ɗaci kana maganan mu tana muku ɗaci amma likitoci ne mu muna son mu warkar da ku dole haka za ku yi hakuri da haka Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu dace albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku gane wannan malami kuma in ya ji wa'azin da muka yi masa ya tuba ya janye wannan maganganun nasa Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.